بسم الله الرحمن الرحيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن بجرمة أو أن لا نتبوك شأن قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in lissafin da tsara yan mishan yau muna goma sha shida ga watan biyar da shekara ta dubu biyu da goma sha tara kwamitin malamu hajiya wato rabi'a ta ainihin kawo gudunmuwa na atamfa guda ɗaya kuma ta ce a sa babanta cikin addu'a idan yana raye Allah ya biya masa bukatun sa ya mutu kuma Allah ya gafarta mashi akwai Amina wato Aminu Sudi Ilu Amina Sudi Ilu ita kuma ta ba da atamfa guda daya akwai Habiba ita kuma ta ba da atamfa guda daya akwai wata wa Allah ita ma ta aiko da sutura a baiwar marayu muna addu'a dukkan su Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya kara musu albarka wata baiwar Allah ita kuma ta wato aiko da gudunmuwa ta sun naira dubu biyu kuma ta ce a sanya mijinta a cikin addu'a daga badarawa sannan akwai wata baiwar Allah ita ma da ta aiko da gudunmuwa ta kuɗi naira dubu biyar kuma ta buƙaci a sanya ta a cikin wato ainihin addu'a Allah madaukin sarki ya yi mata damuwa da take fama da su ciki har da bashi Allah ya yi mata wani bawan Allah ya aiko da gudunmuwa ta naira dubu da ya ce a tashi addu'a Allah ya mata bukatar ta wani bawan Allah ya aiko da naira dubu biyu sannan akwai a halima ta aiko da naira ɗari biyar jimilla naira dubu goma da naira ɗari biyar masu akwati sun kawo gudunmuwa ta naira dubu goma da ɗari biyar da saba'in da hudu kafin tafsir an kawo dubu shida da ɗari ɗaya da tasa'in sannan waɗanda suka yi ko ta banki akwai fatima lawar muhammad naira ɗari biyu akwai binta faisal ta aiko da naira dubu biyar akwai wata baiwar allah naira dubu ɗaya akwai hafsa naira dubu biyar akwai wani bawan Allah naira dubu biyu akwai Aisha Usman naira dubu uku akwai Haruna Muhammad Awal naira ɗari biyar muna addu'a dukkan su Allah ya kaka musu alkhairi Allah ya sa da mu da su muna cikin masu shan ruwa da kawtar a ranar tashin kiyama wani bawan Allah naira dubu biyu da ɗari biyar wani bawan Allah naira dubu biyar daga nan ah, sai muhuyiddin kuriga ya yi kuɗin naira dubu ɗaya akwai hashim hashim ya yi kuɗin naira dubu biyar akwai hafsa na naira dubu biyar akwai yahudu sama'ila naira ɗari biyar akwai sharifa abin nan ahmad abdulgani ta yi kuɗin naira dubu biyu akwai isa makurdi ya yi kuɗin naira ɗari biyar akwai wani bawan allah naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu ɗaya akwai sanusi naira dubu uku mansur muhammad naira dubu daya wani bawan allah naira dubu daya wani bawan allah naira dubu daya hamza abubakar naira dubu daya adam mustapha naira ɗari biyar sannan akwai rabi'u musa muhammad ya yi da naira dubu daya wani bawan allah naira dubu biyu wani bawan allah dubu biyu da ɗari biyar akwai maryam naira dubu daya akwai jibril ibrahim naira ɗari biyar akwai amina isa naira dubu biyu akwai aliyu yusuf naira dubu uku akwai hawa kabir ta yi ko ga mutum marayu da naira dubu goma akwai umma abdullahi naira dubu ɗaya jimillan abin da aka tara a jiya naira dubu ɗari da goma sha uku da dari tara da sittin da biyar muna addu'a duka wayannan bayan Allah da suka ba da wannan gudunmuwa Allah ka saka musu alkhairi Allah ka ƙara wa rayuwarsu albarka Allah ka sa suna cikin masu ɗaukaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aljanna ranar tashin kiyama Allah ka sa mu su muna cikin masu shan ruwa alkautara abin nan akawun na marayu da ake aiko da gudunmuwa double zero double one six zero eight double one five suna akawun ɗin ofan wata ofan wajiya kwamiti jibril kaduna sai banki shi ne stanbic IBDC e bank Allah ta ka kowa da kowa da kai su ci gaba da bada gudunmuwa wa ainihin marayu Allah maɗauki sarki zai ci gaba da sanya wa rayuwarku ainihin albarka Allah madaukakin sarki zai yaye mana damuwoyi da matsaloli a albarkar wannan aiki da ake yi da wa marayu aiki ne mai albarka kwarai da gaske kuma Allah zai lura da mu bayan mutuwar mu kuma zuwa ga Allah domin duk yadda ta zagaya ta zagayo wata rana kai na yawo sauro na yawo wata rana za mala'ika mutuwar da biyar da aka wata rana sai mu haɗu shi Allah ka kawo mana ita da Allah ka sa abu ne ya bayan ta ya sannan kamar yadda za a iya gani majalisin namu yana da baki da suka albarkaci majalisin a wannan rana akwai shugaban kungiyar jama'atu da su bida wa kamata suna na jihar Gombe abin da injiniya Muhammad Salisu daga Gombe ya sa shi daga Gombe ya kawo wannan majalisi namu ziyara to injiniya mana addu'a Allah ya kasa da alkhairi ya shigo sun jiya shi muka amince karatun safe da shi muka wuce madarawa inda aka gabatar da lakshar azu sannan kuma kashi muna halarta tafsirin yamma tare da shi sannan kuma akwai ɗaya daga cikin matasanmu wato farrabul sadiq wanda ciyaman shi ne ciyaman na ikara local government shi ma wannan da kakwai matashi mai kokari yana daga cikin bakin da suka mace wannan majalisi na mu farrabul ciyaman na zuwa allah ya ƙara ce jagoranci allah ya kara albarka Allah ya sa a yi abin da za a fitar da tambayoyin da za a shara na tashin kiyama Allah ya gama kama eh, ɗazu an kai ziyara a guwar badarawa bayan tafsiri da aka yi na safe wani abu da bai yaban sha'awa ina isa filin wa'azin sai ga dattijo babban malami malam Umar Hassan ya halarci wannan wannan wa'azi wanda aka yi shi a nan majalisi na na masallacin sarkin malamai shi ma da cikin sarki malamai muna ta shi a wannan wani Allah ya kara wa rayuwa albarka daga abin da nabi suna yi a wurin ya ba sha'awa shi ne sun tare da mota ta wukan gawa duk lokacin da aka samu ruwa akwai mota da direba a biyariyar anguwar da za a ɗauki gawar a yi ta makaranta wannan abin da yake cikin kwarai da tun da ne makarantar da dole sai a je ƙara mana kana sannan daga bayanan da sarki malamai ke gaya mu akwai bayan Allah da suke kawo sadaka da kamar a wurin ana ajiyewa duk wanda Allah ya karbi rayuwarsa sai a karshe wayannan ne kamar a su soka shi a je a kai maimakon a yi mutuwa wani lokaci a ta wahala ne wani kamar duk da cewa yake ne kamar da aka kawo ya kare so muna kira mu ga wani babu Allah da zai ba da wannan sadaka da za a aje a wannan wuri shi kuma ya jira ladansa a gaban Allah a ranar tashin kiyama Allah ka gafarta Allah ya ba ku za ka tuna ne idan ba بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وكأنك كانت سورة الأنعام بدلان على بعض to mu maka wa'azi da ya gane sai mu maka addu'a Allah ya saka gane Allah ya ce tabi'u samawati wal ardh Allah shi ne sama ba wal Ba menene badi'u malamai suka ce mawdi'u kuma Da gairi da misalin saba. Allah shi ya fara da halittar samai gaba daya da halittar ƙasa kuma ba tare da wani ya taɓa yi ya kwaikwaya babu wani ne ya taɓa yin sama har Allah ya gano a za a iya halittar sama ya kwaikwaya ne babu wani wanda ya taba halitta kasa ba a taba yin kasa ba babu ita ba sunan ka ba labarin ta amma Allah ya fara da ita kuma ya hanci shine badi'u samawati wal ard Allah ya kira ya siffanta kansa da wannan sifa a suratul baqara ala rama yace badi'u samawati wal ardi illa badi'u samawati wal ardi wa idza qada amran fa إنما يقول له كن فيكون سورة البقرة الله يقول بديع السماوات والأرض Allah shi ne wanda ya fara da halittar samai da ƙasa ba wanda ya sani kayan shi da shi ya fara da shi ya yi wannan da Allah ba gaskiya ya faɗa ba da yanzu wanda ya yi ya fito ya ce a karya da Allah ba kai bane ne kai kai bane ne amma kun san wanda ya zo ya ce ba Allah ne ya bayyana da jam ashe Allah shi ne yanzu idan na zo nake ne gina masallacin nan kuna ji wannan nake gina masallacin za mu samu ido za yi gidan diga da jami'a ce a maka kala a za ka tunani wanda masallacin kuma ba ka duba da ba ne ba ba wanda kai ne ba za ku wanda kai wanda ka kuma ku yi shi amma shi Allah yake ce shi ya fara da halittar samai da ƙasa kuma babu wanda ya taɓa ya gani ya faya kenan wannan yana nuna da akwai wani daban wanda shi ne ya yi wannan ba Allah ba da wanda yayin ya ta da rikici ya ce shi ne ashe da duniya sai shiru kowa ya sallama to kar ku shi a tokar karanta wanda ya nuna wane ne wanda yi wannan ya nuna Allah ne malamai suka ce wannan kalma mai babu je da dal da ambaki ambaki hoto da malam bahaushe ma'anar da take bayarwa ne. abin da aka fara da shi ba a taɓa samun wanda ya yi kamin lokacin da aka yi shi ba daga nan aka samu sunan bid'a aka samu sunan ne bid'a ai kun ga tana da bawon da jarin da abba ko to daga nan aka samu sunan ta bid'a qur'ani yayi amfani da kalma a cikin suratul ahqaf yace qul ma kuntum bid'an min ar-rusuli qul ma kuntum bid'an من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير Allah ya ce kun ka faɗa musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce musu ma kun ku bid'an nan ban zama ni ne faru annabawa ba kaminni an taba samu annaba ko ba samu ba an samu wa kamin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan yazo ce shi ma annabi ne Allah ya aiko shi bai zama farau ba ba kansa aka fara kamin shi an taba samu to daga nan za ka gane cewa abinda kalma take ba da ma'ana shine abin da aka fara da shi shi yasa duk abin da babu shi sai aka fara da shi a yaren larabci ana ce masa bid'a a yaren larabci ana ce masa bid'a watakila shekaru da biyar da suka wuce babu fanka daga baya gaji aka fara da ita ta zama ne ta zama bid'a watakila da babu mota daga baya aka fara da ita ta zama ne bidiya da ba ya condition daga baya aka fara da ita ta zama ne bidiya amma bidiya a yaren larabci a yaren larabci duk abin da babu shi aka kirkiro shi aka fara da shi wannan abin ya zama bid'a shi yasa wajen harkar rayuwa ta da kullum da ci gaba ba abin da ake so kamar bid'a kullum abin da ake so kirkiro wani abu sabo wanda zai amfani al'umma ina ba ta ga da wannan mata ba suna ta babatawa duk da suna yi bacci yawancin miyar kuka da kulewa da taushe da dan wake da dan gauta da alale da waye wanda duk kakanni kakanni mu ya fi da cewa suka yi ko waɗanda suka zo daga baya ba su san kirkiro da yawa ba su kirkiro da yawa kuma su san yin kirkira amma sun fi kirkiran makulashe ba su kirkiro abin da zai bayyana a cikin da yawa duk abin da babu shi aka fara da shi ya zama bid'a a yaren ne a yaren larabci kamar yadda aka ce bari sama samawati wal ard kamar yadda aka ce kul ma kuntu bid'an min amma a shari'ar musulunci in aka kirkiro abu ba a ce masa bid'a sai in a cikin addini aka kirkiro shi sai a addini aka kirkiro shi kuma aka ce in an yi akwai lada da Allah zai bada alhali kuma abun fara da shi ya kai da babu shi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abun ba a san shi ba ba a yi zamanin sai da Abubakar ba a san shi ba Umar ya zo ba a san shi ba Usman ya zo ba a san shi ba Ali ya zo ba a san shi ba sahabbai suka gama rayuwarsu ba taɓa yin abun ba ba a san shi ba wataƙila ma tabi'ai suka zo ba a san shi ba wataƙila tabi'u tabi'ina suka zo babu abun ba a san shi ba daga baya kawai sai aka samu wani kwakwalwa da sai ta gaya mashi ai ko da za a yi kaza yana da kyau kuma ina ganin ma har lada za a samu sai ya kirkiro sai ya fara sai aka karba sai aka ci gaba da yi to wannan abin ya zama bid'a a shari'ar musulunci ya zama me bid'a a shari'ar musulunci nan ne muke shan wahala da yan bid'a in ka ce bid'a ba ki zai ki kare da sallar nan ai ta za mu da babu ka daina sa ku abin da zai ai babu shi a zamanin annabi ka daina sa gilas wani ya ce ku dinga wa'azi a yanzu annabi ya taɓa wa'azi a yanzu aka ce a ku daina wa'azi da za su yi ba annabi ya taɓa wa'azi da za su yi ba aka ce a ku daina sa banka a masallaci annabi ya sa banka a masallaci a shawar da kika bidiya ne to inda ya kusura fahimta eh haka ne bid'a amma bid'a a yaran larabci ba a ne ba ba a shari'a a shari'a ba a cewa abu bid'a sai an kirkiro shi cikin addini an kuma ce in kai shi Allah zai baka lada to a lokacin ne zai zama ayi ne an kirkiro bid'a ina ba ta gane wannan don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo babu jinni shi da bid'a sai ce man ahadatha fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa rajul duk wanda ya kirkiro ya kirkiro wani lamari ya kirkiro wani abu a cikin lamarin da namu a cikin addinin musulunci shine lamarin da annabi ya zo shi ma laysa abin da kuma baya ciki kirkiro shi akai annabi ya ce fa huwa raddu wannan abin da kake kiro an maida maka da kayanka duk abin da bai zama addini ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai har kiyama ta tsaya wannan abin ba zai taba zama addini sunan shi mai bid'a kirkiro shi Allah ya gafarta kamar bid'ar maulidi bid'a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka yi zamanin sayyidina Abu ba haka yi zamanin sayyidina Umar ba wanda ya taba yi a duniya da akwai mun yi challenge a nuna mana da an zamanin sayyidina Usman ba haka yi ba zamanin sayyidina Ali ba haka yi ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗayan su waɗanda suka yi sallah da annabi suka ci abinci da annabi suka yi jihadi da annabi almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka kare kaf a duniya ya zama ba ko kwara ɗaya da saura ba ta yin wuri ba ta ba. tabi'ai suka zo almajiran sahabbai har tabi'ai almajiran sahabbai suka gama su a duniya ba ta samu wani maulidi ba tabi'u tabi'i da suka zo almajiran tabi'ai har suka kare gaba ɗaya su ba a taɓa yin maulidi kai har imamu malik yazo bai san ana maulidi ba abu hanifa bai san ana yi ba almajirin da imamu malik yazo ba yi almajirin imamu mali imamu na shafi yazo ba maulidi almajirin imamu na shafi yazo Ahmadu bin muhammad babu almajiran Ahmadu bin muhammad su bukari da musulun suka zo babu babu babu babu ba a taɓa duk malamin da ke karo yana kalli da shi yana taɓa ya fara mana littafi in an taɓa ya gara mana ba a taba sai daga baya tafiya ta tafi an fara shiga masu ƙarfin ƙarfin su ya ƙare sai wani babban sarki musulmi sai ya ga kiristoci suna yin kirsimeti dan murnar haihuwar annabi Isa suna taruwa na abubuwa wannan yasa wannan sarki ce taron da suke da biki haka aka ce suna murnar haihuwar annabi Isa ne yace to ai annabi ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi Isa daraja a wajen Allah ya fi shi girma idan har za a yi murnar haihuwar annabi Isa ai annabi Muhammadu ne ke tsada to daga yau shekara ne ma zai kai kuma zan ba su mamaki sai na yanka raguna da shanu da ragunan da ba su kafa yanka wa annabi isa wa yanka raguna da ragunan da shanu ba daga na aka fara ya ci gaba da ragu kenan wanda ya fara ya fara ne da hanyar zamanin annabi a ya fara ne da yana da aya a ya fara ne da yana da hadisi a ya fara ne da ya ga kiristoci suna yi idan muka ce duk abin da ba su kiristoci suna yi zamu kwaikwaya addinin namu na zai rufe ko ba zai rufe ba zai shi wanda ya fara musu lura asalin niyyarsa suna da kyau menene niyyarsa nuna girman annabi da jarjar annabi niyyar da kyau ce amma ina ya samu kuskure dukkan niyya a musulunci ba za ta saka kirkiro abin da babu shi a musulunci daga nan yana so yara da aka haifa suka girma suka yi hurhura suka ga ana yi suka mutu suka bar su ƴaƴa suka mutu suka bar jikoki jikoki suka mutu suka bar kasaba ne. har karshe sai ya kai wanda ya tashi ga ana yi sai ya dauka ba tun zamanin annabi aka fara bai san tsinkakken magani akan hanya ta tsaka ba sai ba bangaren karatu kenan ya zama me ya zama bid'a saboda fara da shi aka yi babu shi har zuwa lokacin da Allah ya saukar da aya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama dinan har lokacin da Allah ya saukar da wannan aya aya aya Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau a wannan rana ranar juma'a a arfa Allah ya ce a wannan rana na cika muku a cikin jami'a al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati na cika muku ni'ma ta ita wa raditu lakum al-islam dina kuma daga yanzu na yarda muku musulunci shine addini daga nan hakki ya mata har zuwa sun da aka fitar da da ba duniya ba sahabbai shi inda abin da addini ne wa zai annabi zai bayan shi zuwa duka fito annabi sahabbai tafi amma bai yi ba sahabbai ba yi ba shi yasa duk sanda ka samu dan ne kace aka raba kallahu ina hujja shi kansa bai gwada kawo maka aya kuwa ne bai gwada sai dai maka ya abu mai kyau mai ne mai kyau tunaji da su amma kyan ya kai abin da ya kawo to annabi abin da ya kawo shi ne in za ka wura da haihuwar annabi kai azumi da nan bi jini shi ne alamun kana wura da haihuwar annabi shi ma annabi ya kuɗe ne amma ka kwashe shekara guda baka taba azumi da nan bi dan koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba sai ranar sha 12 ga watan Rabiul Awwal ka hada mutanen anguwa bacci kana karanta musu da yayin da su kore ka shirya ka kafin da ka Allah bai taba sai sha biyu ga wata rabiul kawai da gilas ne ga haramta na abokaci Allahumma salli ala man hamala al وصاحب الفريضة وصاحب المقام المحمود اللهم صل على محمد عدد مد عرشك اللهم صل على محمد عدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم اللهم صل على محمد ما نافع حديث ba da tawayi wa ina ka samu a qur'ani ko a sunna ran ina ji wani malami yana magana yayi zala jahilai ne maulidin nan ko ina ana yi ana yi a Algeria dan ke ne ake hirin shi ana yi a Algeria ana yi a Kamaru ana yi a Morocco ana yi a Senegal ana yi a Ghana ana yi a Togo ana yi ana yi ana yi sai nan jarida ce ana yi a saudiya da ya sai kan da ana yi a saudiya domin ta aka haifo ta aka haifi annabi san ya gama rayuwa ta kamarin sai yana can muke kalla muna sallah yace ana gama sama da kashi ana yi a kurina a sauriya ana yi yace kwarai a sauriya ma ana yi amma a cikin gidan sai shi to dan da ku da dan me aka koyi cikin da jiba so dan me wa in za mu karanta Qur'ani ya bayyana kuke ba ku ya kuke saboda ba da ni ba hujja ba ne sannan ana yi ko ina ba da ni ba akwai akwai kasar da ba a jira ba ku an samu ana jira a Najeriya ko ba a Iran a Iran a Burkina Faso a Togo a Ghana a libya a ah, a ah, a ah, a to dan ko ina ana yi sai zama mai kyau saboda hujja shi ne ko ina ana yi wannan hujja ce ba hujja ba kuma duk abin da aka kirkiro da kwakwalwa zan ka yana canjawa ba zai zama iri ba kusan ni saboda kwakwalwar daban-daban ce amma duk abin da ya zo a sunna baya canjawa iri ɗaya yanzu za mu ci abinci a sunna da muke mala in ka ji a gari kamar haka in ka samu ahlus sunna in mun gaba mu sai ne alhamdulillah in mutum ya shawa ya ce ne alhamdulillah na kusa da shi ya ce masa ne yarhamu in za mu shiga mataki ne muke karantawa in za mu fito ne muke karantawa duk wani abin da sunna ne duk duniya in ka je ne saboda ya kamo asali daga sunna ita ba ta canjawa amma duk abin da kiro shi aka yi da kwakwalwa ake yi to kwakwalwa ta nuna ba da kwakwalwa a rama in na ce a yi ana yin zuci ana rama kwakwalwarsa da ce uku ya kamata sai a tashi daga zuwa goma nawa a koma wani ta kwakwalwarsa ce ta ce a yi goma sha bakwai ba ma bi goma shi yasa za ka ga duk abin yanzu aure ana maganin aure a sunna duk duniya yi dai. amma yana bid'a ne ba in an je garin fulani sai an ku ko ku fada mana yadda ku kuke yi ana, saboda sunna zai an an je zambare wuri a cikin ku ya na ku tsari ne ga al'ada ku ya tsari na ku yi da ku yi da in za ka auro ni ya mara sai ka tambaya ka ce to yaya a tsarin in bahaushe ya ce bahaushe mata ka tsina tsarin su da mata ka tsarin su da mata ka tsarin su saboda ba sunna ba ne amma idan za a bi sunna iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ba iri ne shi yasa kuka maulidi duk inda kuka je kala da bane yadda ake maulidi a nan ba haka ake a kusa ba na gombe ya saba da kano haka ne kuma saboda me bid'a ce da islamiyya ake wani kokarin da ce mun ka zagayawa gari aka fara zagayawa wani kokarin da ce a hada da uniform aka fara dinka wani kwakwalwar ta ce a daura balambalan aka fara daura wani kwakwalwar ta ce a nemo bazujara aka yi wani kwakwalwar ta ce hada da fare aka hada da fare kwakwalwa tana canja kowa kwakwalwa ta abin da ta gaya mata sai ya canja sai a zo da sabon tsabiri sai a rufe shi yasa mun ga yanar iri ba canja akwai Michael Jackson na mu akwai Kamar mana Sungi akwai Shatan Annabi akwai akwai Bob Annabi hada Bob Marley Annabi Bob Marley akwai Shakira ta Annabi akwai Celine ta Annabi akwai Disney ko wani ne akwai na Ebony wai yan wuyu ne suka ranar su yanzu ne za ke yi maganin yan wuyu a ɗauko ke da yana yi kula kula akwai da ya sa an nada masa wata wani ƙasar mori aka ce wannan bai ce a jira akwai waka da yake sosai yi kukan da a lokacin za a kula wannan wuta me ya kawo ka saboda an bar suna ta Allah Allah ka gafarta to wannan kalma ta badilu daga kan ne aka ciro kalmar ne bid'a aka ciro kalmar ne bid'a Qur'ani ya yi amfani da ita a wa'annan wuraren da ya yi amfani da ita a cikin suratul bakara, ya yi amfani da ita a wurin gurin cikin suratul An'am inda Allah rama ya karanta Allah ka gafarta mu sai Allah ya Allah ya kula da wannan saka kaka za ce Allah ya nada akwai masu yi na Allah ya nada ne da tsara Allah ya ce Allah ya kula da gonar ta ina hada ka Allah ya zama nasa walam takun lahu al alhali bai da mata wanda bai da mata ya zai samu kenan dole sai an samu mace an fanta ne da sanar da ne ta haihu sai a samu ne sai a samu ɗa to wanda bai da shi to ta kaka zai samu da in ji Allah mutum to ba ma shi ko ne maka ba zai samu da ba wakalaka kulli shay wakalaka kulli shay komai da ka gani wanda magani ba shi ya halice shi to ya za wanda ya halice komai da komai kuma zama yana da tun da komai shi ya halice shi matan wa ya halice ta to ya zai halice ta kuma ya aure ta dan wa ya halice shi Allah ya zai halice shi kuma ya halice shi wannan dalilin duk kasu na maka Allah ba zai samu ba dalilin farko dai bai da mata wannan karamin dalili ne ba ga dalilin da yake shi karami shine wa khalaqa kullu shay'in ya za a shi ne ya halci komai kuma sannan a ce ga da ya haihu kana ga da wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi ne ilimi ne da dukan komai da yana da da a wajen sa za ku ji domin shi ne ilimi ne da dukan komai da shi zai fara sanin yana da ya ga ku ba ku za ku kirkiro Allah kariya ku ce Allah ya da ku kalle da Qur'ani yake magana dan da take dake duk dake kace da kai ka fahimta sabon da ake so a yi sama Allah ya gafarta ma kenan daga hanyar da ake gane abun bauta ya zama bai da ba ya zama bai kwanciya da mace duk wanda zai tume riga sun bin mutum mace ta tume ya kwanta ne ita kan gado ya bakin kokarin kai aiki ba Allah shi ka dushe ku zana babu Allah su karya ne suna da mata ko ba su da mata dushe da zana da kuduban da nujaba'u da autadu da asiya'u da da shi gauci da kowa ko wanda bai da mata sun haihu ko zaruwa ya aka yi haihu ba yadda shi da rauni ya dace ya shirya babbar riga da alkaba ya aje ya ko duka gama wannan harkar sannan ka zo ka ce kai Allah ne abota maka duk wani harkar ka kammala ta ka kashe wuta ka dawo ka tafi ko wuta kuma ka bido ka ce ka ga abubuwa wuta wallahi kariya ne <laughs> duk wanda ka yana da mata yana aure yana kurciya da mace yana haihuwa bawa ba Allah ba shi yasa da Allah yace badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu sahiba shi yasa yake wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakalla wa annahu ta'ala jaddu rabbina matakalla sahibatan wala walada abin da ya mai da Allah ya zama Allah da za a bautawa daga ciki akwai matakalla sahibatan bai da wala walada sannan bai da bai da bukatar wa ke da bukatar mata da yaya bayi ke da bukatar mata da yaya duk wanda aka ce maka shi ma ba mai tambaya ka ce yana da mata eh, ya kai mu to Allah ka rage ma amma ka tsaro ka ba abun da an gane karatu shine wa kana ka kullu shi, wa huwa bi kulli shay'in alim Allah ka zaba ta sai Allah ya ce ya gaba da rama zalikum Allahu rabbukum yayi la ilaha illa hu khaliqu kulli shay'in fa'buduhu Allahu akbar wa huwa ala kulli shay'in wakeel Allah yace zaliku mai waɗannan sifofi da muka yi ta karantowa har muka yi tona to shine Allah banda shi duk duniya ba mai wannan sifofi sai wa Allah rabbukum to shi ne ubangijin ku inji Allah shi ne wa shi ne ubangijin Allah yake khaliqu kulli shay'in la ilaha illa hu la ilaha illa hu babu abun bautawa da gaskiya sai wa sai shi sai ta ne sai ta khaliqu kulli shay'in fa abu shi ne mahalicin kowanne abu da ku da abin da kuke bauta ko bayan Allah duka Allah shi ne shi ne khaliqu kulli shay'in fa abu sai ce huwa ala kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil wakil wato karshen aya shi ke nuna maka sabon da aya take take take zuwa da Allah ya faɗi wannan sifofin sai ce huwa ala kulli shay'in wakil kuma shi Allah bayan shi halitta kowane abu to kuma shi wakili ne mai lura mai kiyayewa da dukkan komai Malamin suka ce ma'anar wakil a wannan ayar shine raqib wa hafiz Allah shi ne mai lura mai kiyaye halitta ta yanzu za kwanta kana bacci faro ya zo zai shiga cikin kunnen kai maka tare in ya shiga Allah ya kunnen da dana dai sai ya zaga ya ya sai maka kai sai fito waje waye kare ka Allah shi ne mai lura da banda Allah ba wanda ya san bala'i da ke tsara Allah yi ne Allah ya kai Allah ya kai shi yasa ma yasa mala'iku godin gata za su yi da amma idan kadara ka riga fata mala'iku suka ja da gaskiya Allah ya kai mala'iku ku kauce wannan kadara ne da kuma ta kuma da wuri ta mutu shi mala'iku su ce subhanaka ya rabbi subhanaka kawai da an ta sai karya maka ba ya kare da Allah Allah ka gama ka Allah ya jazakumullahu wa rabbukum la ilaha illa huwa khaliq kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakeel وهو على كل شيء وكيل sai Allah ya sake cewa mai a gaba da rama la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful qadir Allah ya ce Allah nan da ake ku daga ba gani na dan baya zuwa inda su malamai sun ce kalmar idra tana nufin aliki abu a duka da shi abu ya iso wannan shi ake so ne idra shi yasa qur'ani mai girma yake falamma tara al-jam'ani falamma tara الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. ألوك سنة فرعون يبيو النبي da لمتعلقها. ga ruwa ya tare ba wurin tsallakawa yanzu bani isra'ila dan musa da mutanen su sun hanjuwa fir'auna yana zuwa fir'auna da jama'a sun hanjuwa annabi musa da mutanen sa qala ashabu musa sahaba annabi musa sai suka ce inna la mudrakuna lan bi za a ma ma'ana za a yi inda ne ina ba ta da wannan shine abin da ake shi idrak Malamin ka ce to la tudriku al Amsar absar gani ganne duka da nawa da naka da kowa da kowa la tuliku ba sai kace ta inda Allah ya ba shi da shi sai ga duwanda yake mun gina da Allah ya yi yayi duwanda yake na ganin Allah ku ce masa me kar yayi baya ganin Allah a hadisi dujjal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake na siffanta muku dujjal na yawaita wajen yi muku karin bayani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace innahu kathirun jadu a awaru matsamusul ayin shi dujal mazala ta sai ce gajere ne shi ne jadu abin nan shi ne kasiru sannan jadu mai tumbulalan gashi ne gashi da irin na yan abu ne ba irin na larabawa ne gashi da yake da tsawo yake kwanciya ba irin wani tumbulalan gashi kan namu shi yake to jadu kenan a'awa sannan mai ido ɗaya ne sannan ba ido ɗaya ne sai ido a shafe take in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce fa ku lan taraw rabbakum hatta ta zai zo ce muku shine Allah hadi ga kuna ganin shirye da mu to ba ran da za ku ga ubangiji ku sai ku mutu in ku mutu za ku ga ubangiji amma da rai ba za ku iya ganin ubangiji to ubangiji ya ce ba wani ne da zai iya gani shi ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya za ka zo ka ce mana wai kai cikin karamomi ka kana ganin Allah wani ma ya rike kuya wai har tsere da tsere ya da Allah wai kuma akan dushi wai Allah ya hau dushi ana yi wa Allah da kuya waye ne abin da ka yi ganin Allah in ka ce za ka ga Allah a nan duniya tambaya da kai da annabi Musa wa shi kusanci da Allah kai da annabi Musa in karama ce da karama kai da annabi Musa wace da yawa Allah da kansa ya gaya mana yana magana da annabi Musa yace wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa taklima Allah yace yana magana da annabi Musa ji Allah mana kuɗi Allah yake yi magana da annabi Musa amma wannan bai sa annabi Musa ya ga Allah domin qur'ani da girma ya faɗa mana annabi Musa da ji dadin magana da Allah karshe sai ya ce Allah yana so ya Allah suratul a'raf walamma jaa Musa ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ya أنظر shi qala la فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تدلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين الله أكبر Allah yake walan ma ja Abu Talib bikata yayin da Annabi Musa ya zo bikata gobe shi wa kallamahu rabbuhu ubangiji sai ya magana shi yayi magana da Allah amma ba gaba da gaba ke magana yana da Allah domin Qur'ani ya ce wa kana li basharin an yukallima Allah illa wahya wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara أو ينزل رسولا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم الله يشوف ما كان البشر بيوا ذكر الأمل an yi kallimahu Allah Allah ya magana da shi yana ganin Allah ta bada sama. Allah ya yi wannan bai in Allah zai magana da mutum ko annabi ne Allah ya ce illa wahaya sai dai mashi wahayi sai a zai mashi wahayi ya masa ilhamar magana ya cuta masa ita kai ke cikin kwakwalwarsa shine au illa wahaya au min wara'i hijab ko kuma yayi magana da shi ta bayan hijabi kamar yadda magana da Annabi Musa ga Annabi Musa yana magana da Allah amma yana ganin Allah bai ganin Allah min wara'i hijabi au yusala rasulun ko kuma ya turo malaika jibril jibril ya zo fa da izini ne, sai ya wahayi zuwa ga annabi da izinin Allah ma ya shawo abin da Allah yake so a yi kamar yadda Allah yake turo mala'ika Jibril wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah yake wanda su ne hanyoyin da Allah yake magana da Adam ba zai magana shi gaba da shi yasa annabi Musa wa kallamahu rabbuhu da ubangiji ke yi magana da shi nan ba gaba da gaba bane yana da Allah min wara'i hijabin sai dai ya ji magana Allah da ya ji magana Allah daɗi ya kama shi sai ga ya kamata shi ma ya wuce zuwa da Allah ya kamata a ƙara maza ba ƙara sai a ɗabi mutu ya ce rabbi ya ubangiji ga shi ina magana da kai to a rai an zuwa ne ka nuna muka yi ganka mana ya Allah wake wannan roƙo annabi kada sai Allah ya ce da shi lan tara ya kai Musa ba zai taɓa yiwa ka gani a wannan rayuwa ba za ka iya idon ka bai da ƙwarin da zai iya ɗaukar hasken zafin da bai bai sai Allah ya ce walakin sai dai wanzur ila jabal kalli wannan dutsen sai Allah ya nuna ma alaihi musa wani babban dutse Allah zai sauko da hasken zafin sa kaɗan akan dutse kasan da dutse ya fi ka kwari ya eh, kwarai da gaske ya fi ka tauri ne eh, rigima da zai dauka ba ka yi dauka ya eh, ce bari a ba. bari har hasken ubangiji ya dan yi tajalli akan dutse ha fa in ta karrama kana in dutse ya ci gaba da zama dutse yana da zaune inda yake bayan hasken Allah dan kadan yayi a akan shi to fa tauba tarani So, da sannu da sannu da sannu da sannu za ka gani nan ma ba zargi a kawai nan da ke ubangiji ya yi tajalli sa malamai ka ce kadarin almuna wanda bai wuce gaban dan yaga ba wani hasken ubangiji gaba ɗaya ka sako ba a ɗan ka da bai wuce gaban dan yaga ya ɗan yi tajalli a kan dutsen ba ja'ala hutarka sai ga dutse ya yi gudu ya tarwace ya watsi wannan lokaci Musa da ke tsaye kusa da dutsen saboda bala'in da ya sauka kan dutse da rubugin tarwatsewar dutse da rubugewarsa wa karra Musa kai ka sai ga Musa ya fadi shi ma ya tsufa a wannan lokaci ya tsufa can bayan tsawon lokaci a annabi Musa ya farfado a afaka ai annabi Musa yana farfadowa abin da ya fara cewa shine subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ba zai yi wa gansa tubuti ilaika da na ma ina so in gaskan ya Allah na yi shi na yi kasar sama na sha ta fi karfin ciki na ya Allah duk ne ka ina kuma zuwa gare ka wa ana awwal muslimi awwal mu'mini ya Allah kuma ne farkon wanda ya imani ba dan adam da zai gani ta da duniya ya ji kawai shi kenan sai a samu wani tsoho kawai sha shafura ya ɗora da wani ya sa da kyamba ya ce ai Allah a kowace rana akalla ta kan kai shi sau bakwai ka san mu wani ne mataki mataki ne akwai mai ganin shi sau uku akwai wanda ma sau ɗaya ke iya ganin shi a shekara to amma wanda ya so inda muke wanda yake usuli a kai ba wani usuli kawo da su ka ce wani duk wanda yake muku ya gada da duniya ba wani ƙarya ne ba gaskiya ba ya ku bayan Allah ba zai ko kun gane maganar Allah to amma a lahira bayan Allah da kwalli za su ga Allah a lahira za su gawa za su ga Allah a lahira mutuwa ya zama da yaki ya yi ta duniya a lahira ana ganin Allah a lahira duk da kuma ba kira da ba da wannan ba wannan ya ce aqidar ahlus sunnah wani jamaa bayan Allah da kwalli za su ga Allah a ina a lahira za su zo shi za ku yi hakika za ku gani shi me hujja mu muna da hujja Qur'ani muna da hujja Sunna menene hujja mu Qur'ani Allah ya ce wujuhu yawma idhin nazira wujuhun yawma idhin يد أحسنوا الحسنى للذين أحسنوا yace da kuma ya shawo da biya ya da waladaina Allah ya ce ruhun wasu fuskoki yau yanzu a ranar kiyama na suna shine yadda ka san masara da ta samu ruwa ta sha taki sai kore shar zaka kamar fasidin ake shafa mana tana shine tana hakkan dangantaka na ni'ima to haka hukuncin wani zafi a ranar tashin alƙiyama Allah mu da Allah ne sai Allah ya ce ila rabbiha zuwa ga ubangijin ta ke take kallo tana ganin Allah ya ji Allah yanzu me yasa muke da ga Allah a lahira saboda wani ya mana Allah ya ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yace innakum سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته إن جاء النبي محمد annabi ya lalle ku za ku ga ubangiji ku a ranar tashin kiyama kamar yadda a nan duniya kuke ganin wata a sararin samaniya ba tare da kun yi ture ture wajen kallon sa yanzu wata a daren sha biyu haccen sa ya shiga yana sama dan ana rama yana so ya ga wata sai ya tura rika mai samu wata daga inda yake zai ne kai ma daga inda kake za ka yi ne wancan ma daga inda yake zai ne zai gani kamar yadda in za mu ga wata a nan duniya ba za mu ture ture ba yayin da haccen sa ya shiga a sararin samaniya to haka a filin kiyama za mu ga ubangiji ba tare da an yi ture ture ba a nan ne bida suka ce an siffanta Allah da wata a nan bida a ƙarya kake ba Allah aka siffanta da wata ba ganin Allah ne aka siffanta da yadda ake ganin wata haka karatu shi kuma karatu shi ba annabi cewa innakum satarawna rabbakum kal qamari za ku ga ubangijinku kamar wata ba Allah ne aka siffanta da wata ba me aka siffanta ganin Allah ne aka siffanta da abin da zai kama hankali ku shine yadda muke ganin wata a duniya innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara an siffanta Allah da wata kenan a'a ganin Allah aka siffanta da yadda ake ganin wata lailatul badr a daren goma sha hudu sanda hasken wata ya gama fita la tudammuna fi ru'yati ba tare da sun yi ture ture a wajen ganin shi ba Allah ya fara annabi ya fara akwai mai jayayya ce ku ma da kun kawo aya ko hadisi cewa za ku iya gani shi a duniya da kuke to ku iya kawo Allah yana magana akan lahira ya aljanna an sa su aljanna Allah ya ce da kun ma yashabu da fiha dan aljanna za a ce kai muri abin da kake so a ba shi Allah a bani ya Allah ina son kaza a ban kaza da kaza a karo da kaza kaza ma a hado da shi a hado a hado duk sai ya gama duk da ba gaba da Allah ya ce ba ba zan kara maka wanda baka faɗa ba shine wanda dai na mazi menene maziki shine annazaru ila wajhihi ta'ala shine kallo zuwa ga fuskar ubangiji annabi Muhammad ya tabbatar mana da ayyan aljanna za su da Allah wanda ya faɗa ana shakka akan magana iya fada ai wanda ya fada shi ne wa ma yanzu wa hawa wa ma yanzu anil hawa in in huwa illa wane ne malamin shi yake Allah sai ya kaga kaman yaya sai wani abu ba'a ina abu ne ba